أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to insha Allah za mu dora akan darasinmu cikin wannan littafi mai albarka a wa dawa wadda shehun musulunci ibn al-qayyim ya wallafa satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen mutum na uku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari wadda da shi da su za a fara iza wutar jahannama ranar alkiyama eh, waɗanda suka yi addini ba don Allah ba wata maslahar su ta rayuwar duniya ta sa suka yi yaƙi ko suka yi infaƙi suka taimaka ma addini ko kuma suka yi karatun addini Allah zai kira su ya tambaye su akan ni'imomin da ya musu kuma su ba da amsa cewa sun yi waɗannan abubuwan don Allah ne don neman yardan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai karyata su ya ce sun yi ne domin a yabe su domin su yi suna kuma sun samu iya bakin rabonsu na wannan suna da suka yi ko yabo da suka samu game da waɗannan ayyuka da suka yi malam ya ce wasu ita shekar islam ibn taymiyyah malam ya ce naji shehun musulunci ibnu taimiyya ya kulu yana cewa kama anna khairan nasi al'anbiya yadda yake annabawa su ne mafiya alkhairin mutane baki ɗaya. mutanen da suka fi kowa daraja suka fi kowa falala suka fi kowa matsayi a cikin bayin Allah annabawan Allah da manzannin Allah ibn ya ce, yadda annabawan Allah suka ɗaga kowa falala a cikin bayin Allah fa sharrun nasi to mafiya sharrin mutane kuma a cikin bayin Allah man tashabbaha bihim su ne waɗanda suka yi kamanceceniya da annabawa yuhim annahu minhum suna rikitar da mutane kamar suna tare da su walaita minhum kuma hanyar da suka bi ta sha bamban da hanyar da annabawa suka bi a cikin mutane baki daya ibnu taymiya yace babu wanda yafi kowa alkhairi kamar annabawan Allah to wadda kuma yafi kowa sharri a cikin bayin Allah shine mutumin da ya siffantu da siffa irin ta annabawa da ɗabi'antu da ɗabi'u irin ta annabawa amma halayensa ayyukansa ya sha bamban da aikinsu kenan a wajen magana ya ce magana irin tasu ko a wajen sutura ya ce sutura irin tasu ko kuma a wajen yanayinsa ya ce gudana irin nasu amma zuciyarsa zuciya ce da ba ta alaka da Allah to waɗannan mutane su suka fi kowa sharri a wajen Allah fa khairun nasi ba'dahu mafiya alkhairin mutane kuma bayan annabawan Allah al'ulama su ne malamai kamar yadda muka faɗa a baya idan aka ce malamin shine wanda yake aiki da karatunsa duk inda ka samu Allah ya ambaci mai ilimi a cikin alƙur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mai ilimi a cikin sunna to mai ilimin da yake aiki da karatunsa ne sai ka ji Allah ya ce wa qala allazina utul ilma wal imana innama yakhsha Allah bi ibadihi al'ulama to wanda ke aiki da karatun da Allah ya bashi shine ake ce mishi malami fa khairun nasi ba'dahum mafiya alkhairin mutane bayan annabawan Allah al'ulama'u malamai wa shuhada'u da shahidai wasiddiquna da siddiqai wal muklisuna da waɗanda suke aiki da ikhlasi don neman yardan Allah wa sharrun nasi mafiya sharrin mutane man tashabbaha bihim su ne waɗanda suka yi kamanceceniya da malamai suka yi kamanceceniya da shahidai suka yi kamanceceniya da siddiƙai suka yi kamanceceniya da waɗanda suke aiki da ikilasi yuhimu annahu minhum wa laysa minhum suna ruɗa mutane suna riya suna cikin waɗannan shahidai ko salihai ko malamai amma ba sa cikin su ai wannan mutumi da Allah ya tsere shi akan karatu ya tambaye shi na maka baiwa ta basira ni'ima na ni'imtar da kai ta gane karatu da kai yace Allah na yi karatu ne Allah ya to amma kai ne domin ka samu ɗaukaka ka samu matsayi da wannan karatun ka kun ga ai duniya malam suka ce mishi domin ya ce abin da kake so a gaya maka kuma an gaya maka a duniya shi ma wannan ya yi infaki dukiyarsa domin taimaka ma addini dukkan gari ko ina ana maganar su wani su suke taimaka ma addini amma gashi an mishi fallasa ranar alkiyama cewa ba don Allah ba ya ce to bayan annabawa waɗanda suka fi kowa alkhairi a cikin mutane su ne waɗanda suke malamansu ko shahidai waɗanda suka mutu akan tsaga tafarkin Allah akan ciyar da addinin Allah gaba da kuma siddiƙai da kuma masu addini da ikilasi malam sai sake cewa wa sharrun nasi to mafiya sharrin mutane man tashabbaha bihim su ne waɗanda suka shiga rigar malanta rigar shahidai rigar siddiƙai rigar masu ayyuka domin Allah mu annahu minhum wa laysa minhum wadda mutane suna ganin kamar shi ma na cikin su amma bai cikin su to waɗannan mutanen su suka fi kowa zama mafi sharrin mutane a wajen Allah kaga duka waɗannan asarai suna magana ne akan kayi abu da ake neman yardan Allah da shi ba don Allah ba. Jini da ka fitanta da masu yin addini Sai kuma manufarka ba addini ba Wafi fi sahihul bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari min hadisi abi hurairata hadisin abu huraira an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man kanat indahu li afihi mazlamatun annabi yace duk wanda ya kasance a gunsa akwai kayan dan uwansa da ya mallaka ta hanyar zalunci in ji manzan Allah jama'a muna ji annabi ya ce man kanat inda huli a cikin mazlamatun duk wadda yake da wani abu na zalunci a gunsa na hakkin ɗan uwansa kimanin annabi ya ce na dukiyarsa ce au irbi annabi ya ce ko mutuncinsa ne a annabi ya ce zai same shi su warware kafin ya kwanta dama e mun karanta a karatunmu na ranar laraba cewa annabi ya gaya ma al'ummarsa duk abin da mutum ya je da shi filin al'iyama. annabi ya ce zan dafa maka sai iya inda ƙarfi na ya ƙari annabi ya ce amma bana shiga maganar sata bana shiga maganar cutar jama'a in ji annabi annabi ya ce duk abin da ka je zan dafa maka sai iya inda abun ya gagare ni nake ci amma duk wanda na samu su a filin kiyama akwai maganar sata ko kuma zalintan bayin Allah annabi ya ce ba zan shiga maganar ka Allahu akbar da ce ba shiga maganar ka ba har yayi to gaciya yace karfa in gamu da wanin ku da raƙumar sata tana mishi ihu a kansa karfa na gamu da wanin ku da saniyar sata tana mishi ihu a kansa karfa na gamu da wanin ku da akuyar sata tana mishi ihu a kansa annabi ce wanda ya ji filin alkiyama da kayan sata allura ko abin da ya yi kasa da allura annabi ya ce ba zan shiga cikin maganarsa ba don ba na shiga maganar sata in ji manzon Allah annabi ya ce kawai in akwai wani abu tsakaninka da wani ka je ku warware kafin ka kwanta dama annabi ya ce in ba ku warware ba za ta ɓaci maka bayan ta mutu annabi ya ce man kanat inda huli a kishi mazlamatin duk wadda yake da wani kayan zalunci na ɗan uwansa a shi fi malin annabi ya ce na dukiyar ɗanuwansa uwansa au ko mutuncin ɗan uwansa ya annabi ya ce zai same shi su warware falyastahillaha minhu ya je ya nemi warware wannan matsalan a wajensa wani ka yafe ni ka nini afuwa ina neman alfarma abin nan da na yi ba daidai ba ne zai iya hana ni kwanciyar da bai idan ya ce zai yafe baka ce ka bi ni bashi ka bar shi wasiya ka gaya ma 'ya'yanka ka gaya wa matanka ka gaya musu ko bayan rayuwa na wane yana bi na bashin kaza ba ta ka gaya musu cewa ka zalunce shi bane amma a biyar mishi da kayan idan kana da ikon kamiyar kamiyar mishi karka jinkirta wallahi billahi za ka biya za ka biya alhaji idan biron mutum ya faɗi a ƙasa ka ɗauka kai amfani da shi ba ka ka'idan shari'a ba billahi lalli za ka biya shi biron sa ranar alkiyama tsintuwa idan tsintuwa kai sai ka bi ka'idar da shari'a ta ce ba ka yi amfani da abin tsintuwan wallahi za ka biya ranar alkiyama ba yi abin da ka je ka shiryo da bara kafin ka cuce shi za ka biya za ka biya annabi a hadisi ya ce idan ka taba ganin rago da idonka ya tunkuɗi tinkiyar da ba ta da ƙaho annabi ya ce a gaban ka za a rama matinkiyar balle mutum da mutum annabi ya ce rago da ya tunkuɗi tunkiya annabi ya ce ba za a bar filin kiyama ba sai an rama mata tunkurinta malam bari tunkuran da kama matarka da a rama mata annabi ya ce qabla an yu'tad kafin a riƙe shi akan wannan kayan zaluncin ranar alkiyama inda hu dinarun wa dirham annabi ce kuma bashi da dinare bayi da dirhami ma'ana kar a je a rika ka a wajen da baka da kuɗin biyan a kai zalunci fa in kanat lahu hasanatun annabi yace idan ya kasance gare shi kyawawan ayyuka ma'ana wanda ya yi zalunci yana da kyawawan ayyuka kukiza min hasanati ne sai a dinga tsifa daga kyawawan ayyukan da ya yi ha kaza sai a dinga bada shi ma wannan da ya zalunta wa illa idan ba a samu ba ukiza min sayyi'ati haza sai a ɗebo daga miyagun ayyukan wannan fa turihat alaihi sai a dora mishi kuma turihatin nar sannan a kaɗa shi a kai shuta wannan shine isasi da za a yi a filin alkiyama amma za ka biya za ka biya ne ake ce mishi algabnu algabnu da hausa shine dukan hanci akwai sura su kusa a qur'ani ana ce mata suratu tagabun to wannan algabnu ne a je a maka cinikin walawala a daki hancinka idan aka cuce ka a ciniki hausawa ba suna can an daki hancinka ba to a kiyama akwai wannan cinikin mutum ne ka cuce shi naira ɗari biyar idan aka je biyansa sai ka ga ramadanan na shekara guda ta ƙare ba a gama biyan ɗari biyar ba kaga ka san ka ci ɗari biyar mai tsada Allah ya ce yau mai yaji ma'ukum li yau jam'i zalika yau mutakabun Allah ce rana ce da za a yi dukan hanci lokacin da ka cuce shi abin da ka cuce shi ba zai iya saya maka hula ba na rantsi da Allah sai ga an salwantar da sallolinka na watanni ana biyan wannan abin da zai saya maka hulan ba wai za ka san kayi zalunci mai tsada to annabi ya ce kowa ya biya kafin a je a gamu a filin kiyama ranar da babu dirhami annabi ya ce babu dinari amma da ka biya da ka biya in ka biya yanzu ka biya ma kanka in ma ba ka biya ba tun da yadda za a mutu wallahi da ka biya wallahi da ka biya wallahi da ka biya ba wani abu da za ka yi zalunci wai ta sha babu wannan Allah da kansa ya ce inni haramtu zulma Allah na shine Allah Allahnka shine Allahn tinkiyarka kishiya da kishiya duk yadda ba ki son kishiyarki da ke kishiyar Allah ku daya babu yadda za a yi ka cuci wani Allah ya bari don ya haramta ma zalunci to idan ka cuce ni tun da ni bani da kowa sai shi shi ma wannan abokin mu'amalan ka bai da kowa sai shi to idan ka cuce ni ya bari to ai kamar an zalunci ne tun da dama shine ne saka ne saboda haka zai fitar ma kowa da hakkinsa yace da hukuka huquqa yawmal ila ahliha yawmal qiyama annabi sai za ku mayar da hakoki wa masu su ranar kiyama za ka mayar da ka mayar ke ba da shawara kama kan kiyamun laili ka mayar za ka mayar in ma baka mayar ba za ka mayar in ma baka mayar ba za ka mayar Allah ya samu dace wa fi sahihi ya zo a cikin bukari min hadisi abi hurairah daga hadisin abu hurairah radiyallahu anhu Allah yarda shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kare yace man akaza shibran min al-ardi annabi yace duk wanda yace dani ɗaya na ƙasa. da gairi haƙƙihi ba tare da haƙƙinsa ba inda ya cin ba na shi bane kusifa bihi yawmal qiyamati ila sabki arabin annabi ce za a kiste wannan wajen da ya ce da shi har zuwa ta bakwai a ranar alkiyama shibiri ɗaya eh, yana ɗaya daga cikin abin da idan mutanenmu su za ta tabbata akan wani abu na rayuwar duniya to mafi yawansu halakar su za ta tabbata a kansu ne ta hanyar amfani da filin da ba nasu ba wannan abin ya zama fitina wallahi idan mutum yana wani abu kai sai ka ɗauka kamar bai yarda musulunci addini ba ne ka je ka duba Bukhari, babu yayi a cikin sahihul bukari babu ismi man zalama shay'an min al-ardi yace ga babu wanda ya ci wani abu wani abu ko tsayin ya ne na ƙasa wallahi a cikin babu ya kawo hadisin abu salama ibn abdurrahman suna da cikin fili da waɗansu mutane filinsa ne mutanen suka zo suka shigo rannan na aisha ya zo gaishe ta ta ce mishi na zaka je ya ce wallahi muna wani maganar fili sai fuskar na na aisha canza ta ce rikicin fili ya ce mata eh. ta ce mishi ya ala salama اجتلب الأرض ستر مش عفتا هلك الركتين في بيلين سنة حديث بخاري في الدش يا أبا سلمة ستر مش يا أبو سلمة اجتلب الأرض عفتا هلك الركتين كفا كبتا هلك الركتين كفا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تتني النبي يا مني صلى الله عليه وسلم من ظلم إلى شبر من الأرض ويكفو yawmal qiyamati min sab'i arbi tace annabi ya gaya mini duk wanda ya ci tsani daya shine shiri daga babban yatsa zuwa karshen manuniya wata bai wuce 6 ba bai wuce tsayin rabin rula ba tace annabi ya ce mini duk wanda yayi amfani da fili na zalunci shibiri daya za a naɗe mishi abin da ya cin tun daga ƙasa ta bakwai a tsora mishi a ranar alkiyama duk abin da mutum zai ɗauka a filin alkiyama alhaji in ba shirka da Allah bane ba abin da zaka ɗauka mafi nauyi kamar fili da kaci hadisi annabi ya ce la'ana Allahu man gayyara manaral ardi hadisin Abu Dawud annabi ya ce man akaza shibran min tariqil muslimin wadda ya ci shibiri ɗani ɗaya akan hanyar musulmai to yanzu ka kowane layi mutum zai gina gidansa ga iya bakin bikop dinsa sai ya sake sayan blok sai kewaye gaban gidansa inda ya kewaye filin jama'a billahi la ilaha illa huwa wannan wajen da ka kewaye ake sa mota ko ake shanya abun ko ake wanki abun na rantse da Allah za a nade maka a dora maka a ranar alkiyama abin mamaki har waɗanda kake ganin kamar sun fahimci addini sai ga suna wannan abin fili malam in ba naka in ba naka bane gun baka tsaya ba kar ka yadda kai ko wajen ajiye tawul ɗinka a wajen ko hankali kar kai wajen ajiyewa abu to yanzu gashi nan duk layin da idan ka jira ka ga bikop ɗin mutum iya abin da ke tsakanin katangar gidansa da bikop ɗinsa taku biyu sai ya zo gaban gidan sai ya sake shata wani waje sai ya sake kewayewa wallahi tallahi in ka yarda Allah ɗaya ne wallahi ka yarda za a ɗora maka wajen a ranar alkiyama ba filin ka bane haramun ne malam kaga waɗannan hanyoyin mun da ka gani iya abin da a musulunci ya halatta ka yi shine ka yi wani abun da al'umma za ta amfana imma ka tona bohol imma ka tona rijiya imma ka shuka wata bishiya imma ka yi wani dakali amma duk abin da za ka yi in dai kai kaɗai za ka amfana ko da kai da iyalanka motar ka ka sa abun wallahi sai ka biya wajen ranar alkiyama in dai kake ci wajen malam to ka duba don Allah yadda ka duba duk anguwan da ka shiga duk anguwan da ka shiga wani saboda yana da mutanen sa alan wani saboda yana da ubangida a murhu wani saboda yana da kaza sai yanzu ya sayi block sai kewaye inda yake so a gaban gidansa na rantsa da Allah abin da ka kewaye idan shibiri ne sai ka yi nadama ta ranar alkiyama sai ka gwammaci da kan ma ka bar shi ma hanya ne da ya fi maka alkhairi eh, amin mutane kamar ba su yadda za a yi tashi alkiyama ba kamar ba su yadda za a yi alkiyama idan wannan yayi wannan yayi in wannan yayi wannan yayi wajen ka saya ne da kake waye shi ka saya ne ka saya ne da kake waye shi kai ba musulmi bane baka da addini ne kai baka da annabi ne baka da tsari ne a hadisi annabi ce wanda ya ci hanyar musulmai ɗani kuma kaga wannan ƙari ƙari da ake a gaban gidan gwada ka ci filin wani domin in ka ci filin wani rikicin da kai da shi ne ranar kiyama wallahi in ka ci hanyar anguwa kowa za su yi rikici da shi ranar kiyama laifi ne amma sai ka akwai sirrin hanyar yadda ba ko ina ake bi ba tsoron za ka iya tona rijiya sadaqatul jariya za ka iya bohol kai duk abin da za ka yi wadda duka al'umma za a amfana matukar ba zai tare hanya ba ya halatta amma haramun ne ka yi wani abu kai kadai da za ka amfana mutane ba su son gaskiya to yana da kaga kun karanta a cikin hadisi ko ka rushe shi ne ne a ciki in Allah ya hore maka ka sayi fili ka gina abin da kake so in kana so kai abin da kake so ka rage filin ka kai abin da kake so amma kar ka shiga kan hanya ko filin wani za a maka kisasi a ranar da ka kwanta dama wannan kasan ba za ka iya daukan ba na cewa ake yi Allah a Ƙur'ani ce waye kaji kasiran lazina kadda bubi da ƙa'ila hatta idza ja'at humu sa'atu bagatatan qalu ya hasaratana ala ma farraqatiha wa hum ya'miluna awzarahum ala zuhurihim wallahi tallahi idan akuya ka saka a baya za ka dauke ta kowa zai ganka da akuyar Allah ya a zarafin ala zuhurihim kowa zai dauki abin da yi na laifi a bayansa ku ji gaban ayar sai Allah ce ala ku saurara ku ji sa'a ma zirun. Allah ce tir da wannan kaya da ka dauka maka sanan kiyama me abin zai maka in kana so kai gareji ka huda dakin gidanka mana ka sa motar ka ciki finish halal ka halal ka ne Allah ya samu dace Allah ya samu dace annabi ya ce man aka da shibran min al'ardi duk wanda ya ci tsini ɗaya a bayan ƙasa bi gairi haƙƙihi ba tare da haƙƙinsa ba kusifa bihi yawmul qiyama Allah ya sa a kisse shi da wannan wajen ila sab'i arazin har zuwa ƙasa ta bakwai kafin a naɗe kuma a ɗora mishi ya je ya tsaya da shi a fili alkiyama Allah ya tsare wa fi sahihaini ya zo a cikin bukari da muslim anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam anhu daga daga abu huraira kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man Allah sallallahu alaihi wa sallam yace narukum hadhihi annabi yace wutar ku wannan da kuke kunnawa ku yi girki da ita ina kowa ya santa annabi ya ce narukum hadhihi wannan wutanku da kuke kunnawa ku yi girki da ita allati yuqidu banu adam wadda dan adam ke kunnawa sai amfani da ita juz'un min saba'ina juz'an min nar jahannam kashi daya ne daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama bukari da muslim suka fidda hadisi wannan wutar da muke kunnawa mai girki da ita annabi ya ce kaso daya ne a cikin kasu kashi saba'in na wutar jahannama wato inda za a tara ƙunar wutan jahannama wannan kashi ɗaya ne daga cikin saba'in akwai sauran sittin da tara da aka rage an bar shi sai ranar kiyama a yi plus wannan ya zama saba'in da shi za a azabtar da duk wanda za a mai azaba a wuta annabi ya ce na rukun hadihi wutar ku wannan allati yuqid banu adam wadda 'ya'yan adamu suke kunna ta juz'un min na juz'an min nari jahannam kaso ɗaya ne daga cikin kaso 70 na wutar jahannama kalu sabai suka ce wallahi in kana na kafiya ai wallahi manzo Allah ko ta duniyar ne ta ishi kowa riga da wando gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya suka ce inda ta duniyar nan ita ce za a yi azaba da ita a kiyama ita ma ta kala sai ya ce fa inna ha fubbilat alaiha an fifita wutar lahira akan wannan wutan da tis'atin wa na juz'an da kashi sittin da tara kulluhunna mislu harriha kuma duka sittin da taran kowace zafinta kamar wannan ne to za a haɗa zafin sun waje ɗaya tukuna a zartar da mutum shi me yasa ba za ka guji abin wuta ba me yasa ba za ka guji abin wuta ba Allah ya samu da shi wafil musnad ya zo a cikin musnad da al-Imam Ahmad da Mu'adh qala daga Mu'adh bin Jabal yace awsani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mini wasiya fa annabi annabi ce mini la tushrik billahi shay'an kar ka take kai shirka da Allah wa in qutilta aw ko da za a kashe ka ne ko da za a kona ka da ranka yace ka guji shirka da Allah kar matsala ta rayuwa ta sa wata ranka ji wajen wani boka annabi ya ce ko da masifar za ta sa ka kama da gobara ne ko masifar za ta sa a far maka a kashe ka ya ce karka je kai shirka da Allah kai shirka da ka san wani yakan zauna lafiya a addini amma ran da jarraba ta zo ta jinya ko wani abu to a ranar kuma zai tsarin addini ka nemi Allah sauki akan abinda ya same ka ka nemi afuwa da rangwame abin Allah ka yawaita tuba da istighfari ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah duk abin da ya same ka wallahi ba mai daga maka idan ba Allah ba wanda ya san Allah ne ya san haka wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa Allah ce idan na saukar maka da matsala ba wanda ya isa ya daga matsalan Allah ce sai in na daga wannan yasa kace kai shugaban kasa ke kwanta ya jinya kowa na gani akwai consultant sun fi dubu suna gani zai mutu ya'ya suna gani babansu zai mutu likita yana gani matarsa za ta mutu yana gani mahaifiyarsa za ta mutu shine Allah ke ma dan adam goyi yace fa laula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun Allah ce yaya ga babanku rai ya zo makoshi kuna ganin alaman zai bar duniya Allah ce ba kin ku dauka Allah ce gashi kuna ganin babanku ne gashi kana ganin mahaifiyarka ne Allah ce gashi nishin da take yi kana ganin alamar za ta mutu ne Allah ce ba abun da za ka iya yi za ka iya yi duk hauta ne wallahi shi yasa mafi alkhairin karatu a karantar da mutum waye Allah a karantar da mutum waye Allah ma yaftahi Allahu lin-nasi bi rahmatin wala mumsika laha wa ma yumsik ala mursala lahu min ba'dihi yana daga cikin abinda annabi ke ma Allah kirari Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata sai Allah kai kai ne in ka bayar ba wanda ya isa ya hana in ka hana ba wanda ya isa ya bayar wallahi kai da Allah haka yi kai da Allah haka yi saboda ka yi ko za a kona ka ko za a kashe ka karka yadda kai shirka da Allah babu laifi mafi muni da za ka yi ka yi asara wallahi kamar kama Allah ya tare babu babu laifi mafi muni da za ka yi kamar tarayya ma Allah annabi ya ce karka yi shirka da Allah karka yadda ka yi tarayya ma Allah ka yi tahammulin duk abin da ya shafe ka a cikin rayuwa wallahi malam duk fasaran da kama rayuwa duk fassarar da kama rayuwa in ya saba da karatu wallahi cikin gizo duk wanda kake ganin zai fara din mai gidanka kowa wallahi wallahi duk hayaniya ne shine Allah ce wa huwa yudqimu wala yudqam Allah ce mai gidanka loma Allah ce sai na bashi ci wallahi ba komi tun kan mai gidanka yanzu ana komai ana shiga mota ana gina gidan sama ana aure ana aihuwa ana saka shadda tun yana firamare kuma don bayi nan ba abin da za a fasa don bayi nan ba abin da za a fasa amma ka yadda Allah ke gudanar da wannan wannan fa shine dalilin da yasa Allah ya sarrafa rayuwar mutane na na bai samna mai shaka hum a hayatid duniya. idan ka sayi motar ka kai ma'aikacin gwamnati ne wani dan kasuwa ne sai sai sai mota wani manomi ne sai sai mota wani bafulatani ne yana da rokoki wai don Allah ya gaya maka ba aikin ka ke ba da mota ba wani aikin kan ma da iya ba kuma yana da motar wannan na kai ma ba aikin kan ne ba da motar ba wannan madaran aka shayar da sahabbai za ka ga mutum bai da jafsan da zai rufe jikinsa amma na rance da Allah ya yarda da Allah ya gaskata Allah bai jin komai a ransa haka suka rayu da izza haka suka rayu da izza la tushrik billahi shay'an yace kar kai shirka da Allah wa in qutilta au hurrika sai yace wala ta'ukanna walidayka ka kuskura ka saɗi uwa da uban kai ka saba mu iyayenka kun ji yace annabi ne ya wasiya hadisin ya inganta ingantaccen hadisi ne yace annabi ya mun wasiya kar in shirka da Allah na biyu yace wala ta ukanna walidaika kar kuma ka yadda ka saba wa mahaifiyarka ko mahaifinka wa in amara ka an takuruja min ahalika wa malika ko sun maka umarni ne ka fita daga cikin iyalanka da dukiyarka annabi ya ce ka fasa musu ka fita daga cikin su eh da uba malam su fa in ana taɗi wani abu ya sha gaban su Allah ne manzon Allah ne amma in ta ɗauke Allah da ya halicce ka annabin da ya zo maka da wahayi na rantsi da Allah ba wanda ci gaban uwa ba, ba ba wanda ci gaba gare su annabi ya ce karka yadda ka saba wa mahaifinka karka yadda ka saba wa mahaifiyarka annabi ya ce ko da sun maka umarni ne ka fita daga cikin iyalanka da dukiyarka wai misali ba inda a ce kana harkan kasuwanci a gombe kana da manyan shaguna a gombe kana da motoci da ake maka safa-safa da su a gombe kana da rokoki da kake harkan kasuwancinka a gombe mahaifiyarka sai ta kira ka ta ce maka da ka yau ba na so ka sake taka kafanka a gombe kuma ba ni so ka sake hulɗa da kowa a gombe billahi lafi yaron da yake fura da dukiyar kowa ya bi halatta ka buga mishi ba dukiyar kan tasha tasha hadisi ingantaccen hadisi idan ka ce karka sake taka gani ka sake hulɗa da kowa yaron da yake zaune a shagon kan wallahi waya bai halatta ka buga mishi ba ran da suka biyo ka da dukiyar suka kawo maka kuma sai ka nemi izinin ta ka ce ita ka ce kar na je ban sake zuwa ba kuma ban yi hulɗa da kowa ba amma sun ɗauko dukiya ta sun kamu sun yadda in karɓa sun ta ce kar karɓa bai halatta karɓa ba uwa malam ta wuce lissafin kowa uwa ta wuce lissafin kowa in ka sai ka fita a dukiyar kada ka fita a dukiyar hadisi ne annabi ya ce anta wa maluka da abinka yadda babanka rigarsa take rigarsa ne wanda kai ma kayansa ne wani ne ya zo ya ajiye dukiyarsa babansa ya zo ya ɗauka ya kai ƙara gun annabi annabi yace a yadda ka san kai kayansa ne haka kudin ma kayansa ne in kai fakin din motan ka babban ka ya siyar tasha ba komai a kiyama eh annabi yace mishi da kai da babanka da da kai da dukiyarka mallakar babanka ne karkashin sanin lil insani illa ma sa'a annabi yace da ma sa'ayin ubansa ne yadda babanka ke da gona gonarsa ce kai ma kayansa ne to abin da kake da shi ma nashi Abdullahi da Umar ya yi aure amarya an kawo ta yana ɗokin ɗangwanci washe gari da safi tafi da Umar da Umar ya ganta bayan sun gaisa ta tafi sai kira Abdullahi ya ce mishi wannan ita ce matarka ya ce kai ka sake ta ta ce ba amaryar ya ce ni eh. annabi na rai sai ta shi kawai ta wajen manzan Allah ta ce amarya ta da aka ɗauro mun aure a kawai ta ce baba na ya ce sake ta shi ne ma'anar in ya ce ka fita daga cikin iyalan ka fita daga cikin su malam iyaye duk yadda za a maka littafin iyaye wallahi sun haura wasu shi yasa babu yadda za a yi mutum rayuwarsa ta yi daɗi ta yi daɗi matuƙar ya walakanta iyayensa matuƙar ya walakanta iyayensa wallahi tallahi ba zai zauna lafiya a rayuwa rayuwarsa ba za ta yi haske ba in ofis yake da shi ofis ba zai yi haske ba in kasuwa ce kasuwa ba za ta yi haske ba in mu'amala ce mu'amalar ba za ta yi shi kyau ba saboda girman hakkin iyaye a kansa annabi ya ce wasiya mu'az ya ce wasiya annabi mu yace mun kuma uwa da uba kar ka tsatsa musu ko da da su ce ka fita daga cikin iyalanka da dukiyarka ya ce ka fita ka bar su ka je ka zauna da iyayenka babu wani matsayi da mutum zai kai hakkin iyaye fadi babu babu wani matsayi da mutum zai kai hakkin iyayen su ya bai faɗi a kansa. ba ku ga annabi su ba lokacin da yake a taho da babansa da mamansa daga can gari lokacin da suka shigo Misira. Allah ce warrafa a abawaihi alal arsh sai ce ba ni minista ne hau kujeran kadana ya koma kafe zauna minista kai minista ne mutane amma agun baban ka kai dan agun maman ka kai dan su malam iyaye uwa ita fa uwa ita ce uwa ita ce wata duk duniya duk gangancin mutum bai iske ce a haɗa kai da ita a cuce ka ba za a iya haɗa kai da matarka a cuce ka yayan ka zai iya shiryo maka damfara ko bai shiryo maka ba karin ka zai shiryo maka damfara amma uwar ka ba za ta shirya maka damfara ba ita ce duk duniya ko ma'aukaciya ce tana duka ta san yadda take kula da ɗanta ko ma'aukaciya ce safi da suke kula da kanta, malam kwanan bai kori shari'a da muka yi wani bawan Allah ne mahaifiyarsa da mamarsa ba sa shi da mahaifiyarsa da matarsa ba sa shi uwar ta tsani matarsa abin ya kai ya kawo hankalinsa sai ya tashi ya rasa inda ya tsaransa sai zo ya same mu yace yana so wannan abin da yake faruwa a gidansa don Allah a shiga shi dai matarsa sun zauna sun tattauna duk abin da ya kamata amma mahaifiyar shi bai san ya ya same ta ba don Allah mu samu lokaci a je a zauna da ita in ma nasiha ne a yi mata ya matsa sai muka je muka samu muka nuna mata duk abin da ya kamata mu nuna mata ajiye yadda ɗanki kike da hakki a kansa in bai baki ba Allah zai tambaye shi Allah shi ma akwai hakkokinsa da ya rubuta a kansa matarsa tana da hakki a kansa duk sai muka gabatar mata da komai amma saboda Allah menene gaskiyar abin da yarinyar nan take yi wadda ba ki jin daɗi domin a san yadda za a gyara mata a nuna mata yadda ya kamata da tijin sai ta kushe da kuka wallahi tallahi sai ta ce mana malam yarinyar nan ba ta da kirki duk abin da wane ya kawo sai ta bata ko tumatir ne abun fadan tana fadan ne don ana cutar sa kayan sa ake sanadiyar fadan duk kumfulan ɗinta matar tana ɓata dukiyar sa ne to ban uwa waje maka wannan faɗin shi kuma ya kawo ƙara ne a raba ta da matar ita kuma faɗan da take yi da matan ma don matan tana ɓata mai dukiyar sa ne wala duk ƙaran akan sa ne ta ce nan za a zo a yi abinci a zubar a gidan nan na gaya mata za a zo a yi tumatir a yi kaza yaron nan idan ya fita ba yi dawowa sai dare duk abin da ya kawo a gidan nan kaza kaza kaza kaza kaza sai muka binci ita uwar faɗan ma da ce a kansa take to ban uwa waye zai maka wannan banda uwa waye zai maka wannan ba malam ka tsaya ka kalli uwa da kyau ka tsaya ka kalli uwa da kyau ka tuna tausayin uwa duk girman ka iya ka tana rayu za ka ba da labarin uwa inda a taɗi za ta ji a kunnanta ka ce mata yau na tashi gidana ko kamu babu in sha Allah kafin yamma ta aiko maka da wani abu eh, ita ba ta kallon kai mai gida ne ita kallo kawai suke kai ɗanta ne kai ɗanta ne kai ɗanta ne to wannan matan ya za a yi kawalakanta ta ya za a yi kawalakanta ta eh kaji mutum yana cewa ai wallahi tana da rikici ne malam duk rikicin da uwar da ta aife ka take da shi idan an haɗa rikicin da ta mata na ta shi ɗayan naka duk rikicin mamarka duk yadda kake ganinta idan aka ce a tara rikicinta da ta maka kai kuma a tara rikicinta da ta mata wallahi rikicin da ta mata bai yi ɗayan ukun rikicin da kai ta mata ba gaskiya ne kuma gaskiya ba wakilin mala wakilin mala mala bakar mamud gume ce idan ka sayi mota ka ba wa mamanka ta shiga ka ɗauki direba ka ajiye inda za a yi lissafin iya motar ka da mamanka ta shiga ka zo a lissafa kai kuma iya yawan goyon ka da kai sai an samu yawon da ta yi da kai a bayanta ya fi yawan shiga motar da ka saya mata da ta yi ita fa uwa ko a gida take a bayanta kake mahaifiyarka ko a mota take kai akan cinyar ta kake ba ta ajiye ka akan cinyar? yadda muke karatun nan yanzu wani yaƙi ya shanu yaƙi tana goye da shi a tsakar ita ta zauna ta ci abinci ba sai ta ga ɗanta ya daidaita wai wannan matan a ce wai za ka lallabo ka shiryo da bara ka cuce ta sai ya ai ko makwabcinka ne bara ka albarka ba bare uwa wallahi ko makwabci ne ya rike maka wannan alkawari ka cuce shi na rantsi da Allah baraka ga hasken rayuwa ba balle uwa ke uwa ke nan malam annabi ya ce kar ka faɗa musu eh. hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha Allah ta dauke ka a ciki cikin kunci cikin kunci wata matar malam in tana da juna biyu wallahi sai ta shiga bayan gida ta ji karnin bayan gida hankalin ta ke kwanta saboda kai wani abin da ta saba take ci ta daina ci wani abin da ba ta ci ta fara ci malam wata in tana da ciki alli take ci kamar dabba wannan matan a ce albashin ka ya kai dubu goma sha biyar a wata madaran dubu ɗaya za ka saya ka bata ina gare ka kuma ka ce kana so a maka addu'a ai in duk malamin duniya aka rasu maka addu'a na bara ba eh yana da wadata sai ta an mata kununta a bata ita uwa in tana da madara wallahi ba za ta baka kunu ba in ga uwa ta ba ma ɗanta kunu kunu kawai take da shi wallahi ma in tana da hanyar ta baka madara ba za ta baka kunu ba in tana da hanyar ta baka madara uwarka ba za ta baka kunu ka sha ba duk abin da ga uwa ta ba ma ɗa iya kure manajin ta kenan kai ne za ka ɗauki matarka a mota ka ɗauki kowa abokansa a mota amma uwarka ita kuma ta taka da kafa haka ne malam gashi nan muna gani mutum za ka samu ya zo ya gina gida ya yi flat falonsa da ac ɗakinsa da ac ɗakin matarsa da ac falonsa da filin garejin motsa da filin sai ka samu ya bar uwarsa a gidan gado inda can suka zauna da uwansa sai yamma a dinga zuwa mata tuwo a kula ana kai mata wallahi ita kuma inda ita ce take da wannan gidan kyauta za ta baka wallahi ko ba ka bane inda ita ce ta mallaki wannan gidan kyauta za ta kira ka ta gidan ko ba za ta bayar ba malam duk wanda ya taba sa bai zauna lafiya ba duk wanda ya taba sa bai zauna lafiya ba mun karanta a satin nan a tafsirin suratul lukman ko da an niya ce in ka taba ta baraka zauna lafiya ba Kada mutum in zai kai sura ma mahaifiyarsa sai je siyo loko-loko wai yana bakin cikin ya sayi zanin dubu ashirin ya ba masa saboda mai saboda ta tsufa ita kuma lokacin da take saya maka na yayi take saya kuma a lokacin tana da yaƙinin duk kayan da ta sama ba za ka wuce awa guda ba kai kashi a cikin sa ita bai dame ta ba za ta iya haɗa kuɗin da bata sai ba takalmi ta sai na dubu biyu ta samu maka, ita kawai saboda shi ake yayi babu ruwanta me zai samu takalmi kai ne kace bakin cikin ka sa mata kafin a ɗakin ta kai ne kace bakin cikin ka sa mata AC a ɗakin ta kace bakin cikin ka sai kujeru ka saya mata don kaga ta tsufa rigan ma galibi sai a mata buba eh a bata saka Thank eh. you. Allah ya ce. shi annabi ce, wala ta'ukanna walidaka kar ka yadda ka saɗi mahaifanka wa in amaraka an takrut min ahalika wa malika ko da sun maka umarni ka fice daga cikin iyalanka ka fice daga cikin dukiyarka waɗannan ababa guda biyu su ne abin da suka fi komai tsada a gun ɗan adam shi yasa annabi buga misali da su dama sai ce Allah sai ce almalu wal banuna innama amwalukum wa auladukum in dai za a buga misali da me ya damu mutum sai a buga misali da dukiya ko ƴaƴansa to annabi sai ce umurnin mahaifiyarka da mahaifinka ya fi dukiyar ya fi ƴaƴa ya fi dukiyar ya fi ƴaƴa wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan annabi ya ce kuma karka sake ka bar sallar farilla da gangan ka bar sallar farilla da gangan to malam annabi da aka ce ya ce idan iyalanka da dukiyarka mamanka ta ce ka fita harkan ka fita to ina kuma ta ce ka fita harkan aboki kuma ne misali ina kuma in aboki ne ta ce ka fita harkan sa ina in kawa ce mamar ki ta ce ki fita harkan kun gane misalin yan uwa shi yasa yana da cikin ahadin iyaye ahadin iyaye wani mutum ya zo tambayi annabi ya ya rasulullah ya ce iyaye na sun rasu na kyautata musu iyakar kyautatawa na bi su sau da kama Allah ya raba mu lafiya yanzu akwai wani sauran haƙƙinsu a kaina hal baqiya aliya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da ma. akwai abin da ya rage na hakkinsu a kaina bayan sun mutu ya ce na akwai annabi ce addu'a ulaguma akwai musu addu'a Allah ka haskaka musu kabarin su Allah ka nawara musu Allah ka musu kaza Allah ka musu kaza wal istighfaru kuma da kuma nema musu gafara addu'a kuma nema addu'ar rahama istighfari roƙon Allah ya gafarta musu abin da suka yi annabi sai ce wa infazu ahadihima da zartas da wasiyarsu mahaifin in ya taɓa maka doka ko ya mutu wasiyar sananan akan ka ko ya mutu wasiyar tana nan a kanka idan mahaifinka ya ce maka wani ba ni so ba ni so ka dinga zuwa filin kwallo idan ya mutu ka ta warware jimmar da suke tsakaninka da babanka wasiya da babanka ya taɓa maka wasiya da babanka ya taɓa maka sannan kuma wasiyar iyaye kuma har girma har mutuwa shi ake maimaitawa idan wani yace ka zo ka raka ni bakin stadium sai ka ce mama na ta hana ni kuma ta hana kan ne tun kana yaro tun kana primary ta ce maka ban yadda ka je ba to ko yau shekaran ka hamsin a duniya ran da wani yace ku je raka ce mishi mama na ta hana ni ko abin kunya ne yanzu ka ce mamanka ta hana ka abu ka zo ka raka ni ko ka zaka ce mama na ta hana ni in dai mahaifiyarka ne ta hana ka ko mahaifinka ne ya hana ka ka ji ka tsallake didi sai ka ruga da gudu wani ya kace ai mana tun ina yaro ta ce in zan tsallake kwanciyar dinga tsallakewa da gudu ko abin kunya ne ko maman ba ta isa bane ta yaka malam ta ji wajen saboda mun yi tsara bashin karatu kan mu ya mana yawa da mun ware wata rana mun zo mun yi magana akan kususiyar wasau. ita kadai abinda ita kadai ne take da wannan abun sun fi guda ashirin da biyar wadda ita kadai ne duk duniya ba wadda zai rike maka wannan abun. sai ita kadanta ita kadai ne duk duniya soyayyanta shi bai canzawa duk wanda kake tare da shi a duniya in masoyi ne zai iya zama makiyi in makiyi ne zai iya zama masoyi uwa ita kaɗanta ce soyayyanta na har abada ne bayi taɓa zama kiyayya to tana da abkususiyar ta ita uwa akan ɗanta wadda wannan ita kaɗai ne take ɗanta da shi banda ita da duniya ba wadda yake da wannan matsayin akan ka uwa saboda haka kowa ya rike iyayensa da kyau da mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu ko wannan taimako da ake nema ka saka naira goma naka sawa babanka goma ka saka naka naira ashirin sawa mahaifiyarka ashirin Allah ya samu dace wala tadru anna salatan maktubatan muta'ammidatan muta'ammidan annabi yace karka yadda ka bar sallar farilla ko guda ɗaya ne da gangan haka kawai ka yin sallah duk yadda ka ritsa karka yarda ka bar wata sallah da gangan ta wuce yasa ko a yaƙi ba a yi afuwan yin sallah fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan duk wanda ya bar sallar farilla da gangan faqad bari'at minhu zimmatul lahi to zimmar Allah ta barranta gare shi duk wani abu da ke tsakanin shi da Allah ya yanki duk wanda ya bar sallah ya yanke alaka da Allah babu wata zimma ta Allah a kaga dole gayu ku ji tsoron Allah kuma kan ku kiyamun Ya ce, wala tashraban na Ya ce, musu kuma karka yadda ka sha giya fa hu ra'asu kulli fahisha domin giya ita ce kan du wani alfasha a wata riwaya annabi yace ummul khaba'i uwar miyagun ayyuka duk wani sabon Allah da ka gani a duniya shan giya yayi na kuda ya aiki abu annabi sai karkar ka shariya rayuwa mafi tsara rayuwar mashayiya rayuwa mafi tsara rayuwar mashayiya haihuwa mafi asaran haihuwa a yi tsangiya wadda zai sha abin da zai gudanar shi da hankalin kasan malam bayan ni'imar musulunci ba wata ni'ima da Allah ya ma mutum mafi tsada kamar hankali to sai je da kudinsa ya sayi abin da zai busar mishi da hankali yana ɗaya daga cikin aikin hukuma dole duk abin da ke sama yi dole ta hana shi shine ma'anan la tabdila da kalkin lahi wa iyaka wal ma'asiya annabi yace kuma na ja kunnanka na gargaɗe ka game da saba ma Allah fa innal ma'asiyata domin saba ma Allah tuhillu sarfallahi tana saukar da fushin Allah a kan sabon Allah yana saukar da fushin Allah a kan idan mutane suna so su ɗaiɗaita su ta gayyara to su kama sabon Allah duk wata al'umma da ka taba ji a duniya Allah ya walakanta ta ko ya halakar da ita abinda ta yi shine sabon Allah sabon Allah shine asali na tozartan kowane bawa barin sabon Allah shine hanya na kubutar bawa daga kowane irin hukunci na azabtawa daga Allah yace mishi to wa iyaka wa iyaka wal ma'asiya yace na gargaɗe ka na gargaɗe ka yi sai ka kiyaye sabo fa innal masiya bihillu sallallahi domin sabo Allah na saukar da fushin Allah akan mutane Allah ya tsare mu in kwashe mu kwana anan sai wani sati idan Allah ya mu zo mu dora Allah ya albarkace mu na'am na'am eh to da sun mutu ne akwai wani yake da ko kuma yadda za yi kwarai da gaske alkala bi manzilatil um Yar uwa uwa na mutuwa takan daukan kujeran uwa ne ta zauna kanwar uwa tana zama kan kujeran haka babba duk suna dawa kan wannan kujeran har a babban wa ya zo ya zauna akan kujeran uba haka eh za ka ci gaba da kyauta musu a matsayin iyaye ita ma uwa ce tana da hakkokinta nata amma in aka ce mahaifiyarka kan tara su to ta zama uwa original uwa saboda ka tana bukatun malam musulunci da ya ce makwabci ma da ba dangin iya ba na baba ake kyauta ta mishi ake maganar shiga wuta in ba a kyautata mishi ba balle uwa balle kuma babba balle kaka wasan kakan nan da ka gani laifi ne kaka uba ne in ka zagi kakan ka zagi uban ka ne in ka zagi kakar ka zagi uwar ka ne laifi ne ba a fara ita uwar ka ce kyautata mata ita ma ake ka san wani har zagi kakar sai kuma ita ta aiki uban sa ba <laughs> na'am ah, Allah ya saka wa malam da alkhairi in ah, wasu na neman addu'o'i daga cikin su akwai wanda yake neman addu'a kan cewa yana neman aikin soja ne yana fata mali ya shi addu'a Allah ya ya dace ya samu Allah ya sa ya dace kuma Allah ya sa albarka a ya sa ya kiyaye Allah ya saka wa malam alheri shi biran addinin musulunci darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida lau shopping complex gora garin da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan mu a cikin harshen turanci 0s0 6030 2275 wasu alaikum wa rahmatullah